الله أكبر الله irin yadda aka yi jana'izar mai martaba sarkin biyu alhaji mai umar mustapha aliyu kenan a ƙauyen bikuta da ke karamar hukumar biyu a jihar borno mai martaban ya rasu ne dai a daren litinin a kuma asibitin gwamnatin tarayya da ke garin gombe a cewar kwamishinan ma'aikatar yada labarai da al'adun cikin gida honar babakura abba jatau marigayin dan shekaru tamanin da haihuwa ya rasu ne ya bar mata hudu da ya'ya sittin da shida da kuma jikoki saba'in da uku wanda tuni aka yi jana'izar mai martabar a bayan kammala wannan jana'izar ne dai sai na tuntuɓi barista Ibrahim Birma wanda kuma ya kasance shine shugaban mutanen da ke da alhakin naɗin wani sarki Na yake kira Kim meka. ko ina aka sa a gaba yanzu ga dai abin da ke cewa. Eh to ban san dai yadda kake nufi da ina aka sa a gaba ba ta uh, mu yanzu har yanzu irin cike da hawaye. Hmm. Don mu da shi age difference ma da kuma yadda ya rike mu hmm. ya mana rikin uba ne so yanzu mu ce muna wani gaggawan wai waye zai hau waye ba zai hau ba wannan bai taso ba hmm. amma dole ne kuma al'amarin duniya dole sai an yi shi kuma ni dai ba wanda muka zauna da shi muka magana kuma ba wanda ya kara magana to ranka dai kamar shi mai martaba tunda Allah ya karbi kayansa da za a iya bayyana mai martaba ne irin halayyarsa ganin cewa kana ɗaya daga cikin makusantansa kuma na gaba gaba ma a fada. Eh to ni dai as chairman council of kingmakers da kuma one of his trusted confidence. Hmm. Ni na san dai ina gaya mana kada yi abin da zaka shiga kuɗi kuma al'amari da government an zo gaje ga inda za a yi a yi musu biyayya an ba da ya saba wani moral or religious ethics ba. Kuma hmm. akan wannan muka tsaya kuma aka yi gina mu. Mun ga ribar mun ga abin yana da alheri a tsayin. Hmm. Baka yi kwaɗaya ta da hankalin kowa ba. To ko me matasan cikin garin biyu suka ci da wannan rashin? Ga dai abin da Muhammad Chopola ya soma da cewa. Eh, san yiwuwa mun yi babban rashin mutuka don sarki mai kyautatawa ne kuma mutum ne mai son jama'a to wannan abun da mun babban rashi ne ubangiji Allah ya murgo dokar da muke kuma ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi eh, wanda kuma zanda wanda kuma zai karbe shi kuma ubangiji Allah ya sa ya doki irin halin shi da da dabir ma da matasa suke son mai martaba ai ya wuce misali hmm. yanzu wannan rashin nan an yi ma youth ne ba wai ma manya bane hmm. wallahi sosai kamar ya ake tafiyar da al'amuransa da matasa ne a wannan gari na biyu ai duk problem na matasa an haka za su gaya mara tankar yana ɗauka kan problem na shi yanzu dai al'umman garin biyu su so mu karkaɗe kunnuwansu ne su ji wanda za zaɓo musu a matsayin sabon sarkin da zai maye gurbin marigayin alhaji mai umar mustapha aliyu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya